masu kallon da sauraron mu a nan gidan talabijin na farmata sha kallo da kuma gidajen radio vision fm da ke abuja da kaduna da kano da gombe da katsina da zamfara da sokoto da birnin kebbi assalamu alaikum barka barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na madahun iko shirin madahun iko shiri ne da muka yi tsokaci da tattaunawa akan al'amuran da suka shafi siyasa da kuma mulki a najeriya dama rukunai ko madahun iko a najeriya guda uku ne bangaren zartawa da na majalisa da kuma na shari'a burin kundin tsarin mulki na najeriya da ke tanadi-tanadi a kan waɗannan bangarorin na mulki shine a wa al'ummar najeriya mulki na gaskiya da adalci tare da sa ido tsakanin waannan rukunan na gwamnati yau tare da ni umar faruk musa a gurin gabatar da wannan shirin muna tare da dr ibrahim modibo shugaban kwamitin editoci na mujallar verbative da ake wallafawa a abuja sai kuma nasiru gwangwazo edita a jaridar manhaja da ake wallafawa a abuja a jiran abin da za mu tattauna a shirin na madahun iko a yau hadda bayanan da suka bayyana daga gwamnatin tarayyar najeriya musamman ofishin minista na babban birnin tarayyar najeriya abuja da ke cewar ba a canza sunan titin general murtala muhammad da ke babban birnin tarayyar najeriya abuja ba zuwa ga sunan profesa wale soyinka bayan da 'yan najeriya suka yi ca tare da cece kuce suna tur da allah dare da wannan labarin da ya bayyana a kafofin watsa labarai inda ofishin ministan yake cewar wannan labarin da aka baza kanzon kurege ne tsohon shugaban najeriya muhammadu buhari ya nuna damuwarsa akan yawan yara da 'ya'yan da ya gani a lokacin bukuwa na sallar idi a yankin daura inda yake nuna fitintunun da ke tattare da samun irin wannan yanayin ga ƙasa najeriya yanzu da kuma nan gaba ministan kula da albarkatun ƙasa na najeriya dele alake ya bayyana cewar gwamnatin ta ɗauki matakan yaƙi da masu yi mata sace-sacen albarkatun ƙasa wanda yake kai dala amurka biliyan goma sha biyu a kowace shekara tare da tabbatar da cewa an fito da dokoki a ƙasar najeriya da za ta hana masu wannan ta'adin ci gaba da cin karinsu babu baka a ƙarshe za mu ji cewa ana ta takaddama a majalisar wakilan tarayyar najeriya dangane da bukatar da wani dan majalisa wato honorable satomi ahmed shugaban kwamitin tsaro da kuma tattara bayanan sirri na majalisar wakilan tarayyar najeriya na cewar shugaba bola ahmed tinubu da mataimakinsa kashin shatima suna bukatar a saya musu sababbin jiragen sama domin waɗanda ke ƙasa suna da matsaloli to waɗannan su ne jerin abin da za mu tattauna a shirin na madahun iko a nan gidan talabijin na farmata kallo da kuma gidajen radio vision fm sai a dakace mu. fatan dandazon masu sauraron tashoshin Vision FM guda bakwai da kuma farin wata TV to ga wani albishirin mai faranta zuciya. Shirin na idan mikiya yanzu ya dawo da sabon salon samfarin sauke sanka sankar bayanai akan abubuwan da ke faruwa a Najeriya da ma faɗin samun tsaro da kuma daudala da dalar dalar kamiyamiya. Wani tuntuɓe daɗin gushi kuma tagwayen 'ya'yan da idan mikiya ya haife guda biyu wato cinnaka da madafin iko suna nan ba inda za su mazaya. Ku dai masu sauraron mu a tashoshin Vision guda bakwai da kuma kuma kallon mu a farin wata TV ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin sabon salon shirin idon mikiya gwani na gwanaya kan gogoriyo da gwagwarmayar gwangwaje bayanan bayyana wa al'umma tsantsar tsantsagwaran tsabar tsage gaskiya ba son zuciya. to nasir gwangwazo mu fara shirin nan da kai wanda ya shafi musantawar da muka gani cewa wasu jami'ai daga ofishin minista na babban birnin tarayyar najeriya nelson wuke sun baya da bayanan cewar ashe titin nan da aka ce an canza wa suna wato daga na murtala muhammad da ke babban birnin tarayyar najeriya abuja zuwa ga profesa wale shoyinka marubucin nan na kudu maso yammacin najeriya labarin zai ba gaskiya ba ne a lokacin da muka muka samu labarin mun yi tsokaci da kakkausar lafazi akan bayanan da wasu 'yan najeriya suka yi na nuna damuwarsu da da allah wadare da suka yi da wannan yunkurin muna nuna cewa abu ne mummuna ga gwamnatin bola ahmed tinubu da har za a cire sunan jiran murtala muhammad a kawo wani suna na profesa wani shoyinka ko ma wani suna da za a kawo domin makwafinsa to ga alama dai labaran da suka bayyana na yanar gizo ne Ah, ma'aikatar ko kuma wasu jami'ai na ma'aikatar sun musanta cewa wani titi ne da ke can yankin katamfe wani da ke kan sabuwar hanya mai lamba 20 da shugaba bola ahmed tun ya kaddamar a makon da ya gabata wato yankin da hada katamfe da jafi a nan ne wannan titin yake wanda aka ba farfesa wani shoyinka ah, wannan bayanan ko da yake har yanzu ofishin ministan ba su fito suka ba da sanarwa ba ko da yake mun ga cewa ana matsa lamba cewa su fito su ba da sanarwa domin su musanta ya zama tabbataccen labari shiga tarihi domin a daina cancagwali a kai akwai alamar da cewa titin na murtala din da na farko na asali wanda aka san shi shi na ba a canza shi ba ko to eh kamar yadda daga baya bayanai suka biyo baya sun nuna cewa wannan janar murtala muhammad expressway wannan babban titin da yake shigowa cikin abuja ta inda ake cewa abuja gate din nan wato ba shi ne wannan titin da aka canja masa suna zuwa uh, wale soyinka ba wani titi ne daban but amma ni yadda na kalli abin uh, na farko an samu sakaci idan har in baka manta ba lokacin dama da muka ba da labarin mun ce watakila wata irin makuwa gwamnati ce wacce har ta manta cewa sunan wannan titin akwai shi sannan kuma mun yi magana cewa ya wole soyin kaza a sa sunansa biyu a abuja tunda tuni dama akwai sunansa a wani titi a cikin gwarinfa kamar yadda bayanai suka nuna to kuma sai aka zo kuma aka kuma ca an sa sunansa a wannan to ko da a ce ma ba wannan titin ba ne sa sunansa biyun yana kuma sa aya tambaya dama ana yin haka kuma ya kamata a yi hakan ko kuwa to amma muhimmin abu shine ita gwamnatin tarayya ya kamata ta fito tun asali ta bayyana wa mutane tunda wannan surutun ya fara ne wajen kwana biyu uku kafin ma sharhin ma da makai cewa a ta yaya za a zo ana ana ce an canja wannan suna amma kuma gwamnati ta yi wa mutane shuru babu wani statement da ta fitar wato wani jawabi na manema labarai cewa wannan abun gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne to hallau dai wannan abin yana nuna gazawa gwamnati wajen rashin fitowa ta yi wa 'yan ƙasa bayanan da ya kamata domin ba na abu ba ne don an samu rudu an samu bayanan da ba haka suke ba domin wannan zamanin na social media kowa ya san irin bala'in da yake iya haifarwa za ka iya ganin bayani ka gan shi ruwa da misali zan baka akwai fitacce jarida a ƙasar nan da ta fito ta wallafa wannan labarin cewa an yi wannan canjin suna amma gwamnati kuma ba ta fito ta gaggauta bai kamata a ce an yi awa 24 da irin wannan rudanin da zai iya tayowa da mutane hankali ya ɗaga musu hankali ba yanzu ko shi dangin tsohon janaral eh, marigayi janaral murtala muhammad Kaɗai damuwar da suka shiga ai wani abin tashin hankali ne ya kamata a ce wannan bayanin yana fitowa nan take an ba da sanarwa an yada saboda social media ba abin da ba ta iya haifarwa hatta kafafen yada labarai yin social media tana iya misleading ɗinsu tana iya ba su aza su akan turba ta kanzon kurege kwarai da gaske ai in gaya maka wato in banda ma su kansu gidajen yada labarai conventional media da ake faɗa irin kamar gidajen talabijin gidajen rediyo da sauransu waɗanda ake buga in ban da su da watakila wannan social media ɗin yanzu da yanzu sun kai mutane rami sun jefa su albarkacin ma ana iya samun kafafen yada labaran suna iya fitar da labarai masu inganci shine ma fa ake a halin da ake cike yanzu dr ibrahim odibo wannan labarin da ya bazu kamar wutar daji ya girgiza bangarori daban-daban na najeriya masu ganin kimar gwamnatin tinubu da fatar cewa ba za ta yi kai wasu abubuwa da za su kawo rigingimu ko rashin kima a idon al'umma ba tun da hata da iyalin da 'yan uwa na mariga janar murtala muhammad sun nuna damuwarsu akan wannan lalura domin mun tuntuɓe su mu ji martana za su maida a lokacin su ma ba cewa ba titin da dan uwan nasu yake a kan shi bane cikin babban birnin tarayyar najeriya aka ba wani ka ba amma dai a zahiri kamar da edita gwangwazo yake nunawa labarin yana fitowa ya kamata a musanta shi domin kada ya bazu hayya ne ya zama gaskiya hayya kawo cece kuce a cikin ƙasa lalura da za a iya magance ta a cikin miti ɗaya a yi sa'o'i a yi kwanaki ana ta fama da ita me ya kamata yanzu a yi domin a tabbatar wa 'yan ƙasa cewa e wannan labarin na ƙanzon kurege ne ba labari ne na zahiri ba to jama'a assalamu alaikum haji umar idan ka dubi al'amura da suke faruwa a najeriya a yanzu za ka ga cewa mukarraban gwamnati waɗanda suke kula da harkan watsa labaru da wani sabuwa ko karatu ba sa yi ba su karatu ba da za su karatu wannan labarin wanda ya fito a cikin wata jarida da take bunƙasa a najeriya ya fito tun satin da ya wuce fi layi da ran nan ran da wannan abin zai fito da wace gari da ya kamata sun mai da martari akan cewa gashi gashi to amma kaga ba karar suke ba saboda haka sai ka ga ana labaru na ƙanzon koyage da sauransu ko gwamnati ba ta tuma damuwa ba wannan abun sun san cewa yadda ta fito akan an canja wannan sunan babban layi na na shi marigayi shugaban kasa murtala muhammad da kuma aka sa wannan marubuci wale shi ka kasa sunansa abu ne mai tada hankali kuma wanda zai iya sa kamar a ce akwai bangaren bangarancin kasar nan su samu ciki su shiga cikin damuwa da kuma halin kakani kai to ganin cewa wannan abu ne mai muhimmanci da ya kamata gwamnati ko ta wajen minista ko mukarraban shi shugaban kasa ko kuma ma shi minista fct ko ministan watsa labaru ya wike ko ministan watsa labaru da ya kamata suna karatu su samu mutane kamar kwamiti kamar lokacin da ake kamar in ana kamfe ko wani abu kamar da da yadda na muka san aikin jarida don nima na yi irin kamar eh, magatakarda na abin nan kowane rana ya kamata ku sayi jaridu ku karanta in akwai abin da za ku mai da martani kuma yara, in akwai kuma abin da za ku kyale sai ku kyale to amma yanzu ba sa wannan abu kowa kawai yana ta gudu neman kuɗi ne kawai ba su damu ba kuma wannan abun da ya kamata su zanna su yi nazari su yi muhawara kuma su zurfin tunani akan cewa wannan abun abu ne wanda ya tada hankalin mutane saboda haka ni na matuƙar farin ciki da yanzu ko da yake ni ban ga an rattaba hannu a sanarwar ba amma na ji daɗi da aka ce eh lalle lalle an canja wannan an musanta wannan cewa an cire sunan shugaban ƙasa murtala muhammad da kuma aka sa wale shoyinka don ka duba kamar shi wale shoyinka kai kamar da shi eh, edita nasiru gongozo ke magana eh, wale shoyinka fa yana da titi a gwarin fa to don meye ne don na ga a cikin martani da suka mayar suka ce ai sun sake bashi wani titi kuma a can wajen ah, guzafe titi ne aka ce aka kawo shi za zuwa ko kan hanya ne zuwa ko murtala muhammed ne ko mai ne eh, wajen jahe to saboda haka dalili mai mutum shi kadai shi ne kawai ne za a bashi hanyoyi guda biyu ko uku ga shugabannin kasa ga mutane a najeriya nan muna da mutane miliyan mai da yan kai saboda haka sai a rasa mutum ɗaya a yi ta sassa sunan sai inda kuma yanzu da muke magana inda a ce wani dan arewa ne wallahi tallahi yanzu a ce a yi ko a ji a sunansa marubucin hausa a sa da kakkarya signboard signboard ɗin ko kuma irin hanyar abin da ake rubuta suna na da kakkarya za su amma kaga ana da hakuri an rubuta kaddara an bi gwamnati a hankali tun da sun mai da wannan martanin to ni na ji daɗi cewa hankalinmu zai kwanta yanzu ba kamar yadda da muke tsammani zai tarawa da hankali akan an wani canji da bai bi ka'ida ba wannan shashanci ne nake gani na nasu gangazo wato in ana bin taɓarawa sai an bi ta ma bi sau wasu na ganin cewa aƙidoji da irin salon mulkin da nelson wike yake gudanarwa a babban birnin tarayyar najeriya abuja shi yasa mutane ba su yi shakkar cewa an kitsa wannan abun ba in ma har a zahiri an riga an yi shi ba yanzu da yake wannan da ya nuna alamar cewa al'umma ba su yadda ba kuma sun kyamaci irin wannan yunkurin ko da bisa kuskure ne ko ma da gaske ne aka yi me ya kamata ne su wuke shi ma ya yanzu a yankin babban birnin tarayya a najeriya abuja kuma shi shugaban bola ahmed tinubu ya yi a kan shi domin tabbatar da ba a samu yin abubuwan da za su rage kima da yanke aminci ko ƙaunar tsakanin al'umma da ofishin ministan nan ba To, uh, dama idan ka duba kusan 'yan siyasa a yanzu akasari sun rasa wannan yadda da aminci tsakaninsu da al'umma ƙasa. To, sai dai akan samu waɗansu waɗanda sukan zama lamba ɗaya irin wannan fannin. Su za ka ga sun shiga abin da ya shafi magana ƙabilanci ko ɓangaranci ko addinanci ko wani a makamancin wannan. to za ka ga su waɗannan su ne sukan zaƙe kuma to shi wike zargin da aka yi masa ya zaƙe ya shiga wancan rukuna amma dama janarali yanzu 'yan siyasa waɗanda suka samu madafin iko al'umma babu yadda tsakaninsu da su domin su ne masa alƙawura ba sa iya cikawa sun kasa canja rayuwarsu sun kasa inganta ta kuma to don haka shi yanzu wike tun da ah, mutum ne wanda ake kallonsa a matsayin yana da ƙabilanci a yadda yake tafi da al'amuransa ya kamata ya fito ya dinga yin wasu ayyuka ko wasu abubuwa ko kuma rawar da zai taka a mulkinsa ta gwada cewa duk masu zarginsa da wancan ɗabi'u wanda suke marasa kyau ya ba su kunya don yana da kyau ka ba mara ɗinka kunya ba laifi ba ne wato ana zargin ka gaza ko ba za ka iya yin kaza ba sai kuma a ga ba haka ba ne misali mun ga yanzu in ka kalli ta fuska ayyuka wiki ya ba mara kunya domin ya yi ayyuka a abuja a shekara ɗaya waɗanda a shekara takwas gwamnatin muhammadu buhari ba ce ba rabban da a ga aiki abuja irin wannan haan manta an ga ci gaba kwarai da gaske hanyoyi da yawa waɗanda aka watsar da su aka ki ci gaba da yin su a cikin shekara ɗayan nan ya ma gama su gaba ɗaya titina waɗanda suka fara faffasha suka fara lalata da yawa a cikin shekara ɗayan nan wike ya yi su an yi ma sababbi da a cikin shekara ɗayan nan to don haka tun da yana da wannan muzakarancin da zai iya wa al'umma aiki to ya kamata kuma ma'amalarsa ta zama ita kuma mai kyau tsakaninsa da mutane a daina zarginsa da yana kwace wa mutane filaye saboda bambancin addini ko bambancin kabilanci duk abin da zai iya tsaya ya tabbatar cewa ya yi adalci a cikin wannan abu. Dr. Modibo karkare wancan zargin da aka yi masa cewa ba a kwace wannan sunan titin daga Murtala Muhammad aka mai da wani shunka ba. Zai karkare zarge-zargen da ke kan shi a yanzu na magana cin hanci da rashawa na magana nuna bambancin kabila da addinanci da bangaranci da ake ganin salon mulkinsa ya dosa har da takura ma'aikata wanda ake zargin cewa don ba 'yan bangarensa ba bane kuma wasu ana ciccire su domin bangaranci idan ka duba a lokacin da ga minista din nan Mohammed Bello yana nan shiru-shiru ne amma fi sabilla ya dan aiki ko da ke shi ba mutum ne wanda ya damu da batun harkar yan jarida a yi nuna mutane gashi gashi ko wani abu to wuki ya aiki kwarai a cikin shekarar ɗan nan ya yi ƙoƙari amma har yanzu akwai batun zargi-zargi da yake wuyansa wa'yanda mutane suke toma kaga batun addinanci in ka duba lokacin da yake gwamna a rivers a jiyarsa za ka ga lokacin ya ɗauki jiyarsa ya je faɗa ma duk duniya cewa jihar mission saboda haka a lokacin har akwai masallaci da wani hausa da yake wurin ya je rusa shi wanda an ce daga baya ya musanta cewa daga baya yawa ba don yana na hausa ba ne wai ko so da yana kan titi ko ba fi ka'ida ba ko wani abu da irin ko da bai ne in dai ka je ka nemi a wuri wanda ka ce jiha ka jiha mission ka je ka rusa wa su addini ka rufa musu masallaci ko wani abu kaga bai daidai ba kuma ka duba ko a lokacin kowane lahadi idan zai je coci coci ana ɗaukar duk abubuwan da ke faruwa live ana biyan kuɗin talakawa ne ake ɗiba kullum a miliyan miliyan miliyan ana ka in eh, television state suna live suna nunawa abin da ke faruwa a lokacin yanzu da ya zo ya zama minista idan ka duba Haji Umar yan gwarawa ko kuma wa'annan yan Abuja kuka suke yanzu kowane yawancin ma'aikata da yake ɗauka daga cin of staff a su waye su board members duka daga rivers suke ɗauko su yanzu yan abuja kuka suke ta yi suwa ta ihu cewa don meye nan fa garinsu su ne in kana jin da a ce a rivers ne ka je ka ɗauko don an samu an sa federal capital a gurin a je a samu ɗan adam aka sashi ft sai ya ɗauko wa'annan mutane wallahi da yau da sun kona gari amma mutanen nan suna da haƙuri sun ga cewa sun biyo shi a hankali akan cewa fa su ma a sa su a cikin gwamnati don wayannan wuraren wurin su ne saboda haka dole ne a sa su cikin a gwamnatance to in ka duba akwai batun zarge-zarge batun cin hanci da rashawa wanda har yanzu ana bincike idan aka gama binciken nan watakila yadda gwamnan ne yake tun da bayi da immunity ko kuma wannan kariya za su masa daurin huhun goro bai mai dakali ba ni dai ina ga nan gaba wike yadda yake tafiya da abubuwan nan yadda ake zarge-zarge ya rusa eh, gidajen mutane a'a ya kwace wasu filaye yana ba abokanansa yan wasa da abokan arziki to wannan abun ba zai haifi da mai ido ba na to gongo labarin na gaba shine na ga eh, shugaban kasa na da wato muhammadu buhari yana juyayi yana nuna damuwarsa akan yawan al'umma da ake haifowa suke yawa a cikin ƙasa musamman abin da ya gani a ranar sallah a daura lokacin da aka je idi ya ga yawan yara matasa da mutane dai kamar an yi yawan gaske ya hango cewa lallai wannan yawan ba alheri ba ne ga ƙasa saboda lalurorin gudanar da mulki da rayuwar al'umma da zai ci gaba da shafuwar waɗannan rukunin yaren da ake ta haifowa kana ganin wannan abun damuwa ne in abun damuwa ne me ya kamata a yi domin shugaba buhari ba wannan shine karo na farko da aka ji irin wannan jawaban suna fitowa a rukunan mutane daban-daban ba game da maganar yawan mutane wasu ana ta takaddama cewa addinin musulunci ya ba da dama a ta haifa yara a yawaita wasu malamai suna cewa a'a cewa aka yi a haifi 'ya'ya masu inganci masu albarka da za ka iya kula da su ba yawan 'ya'ya ke da amfani ba yawan ingantattun 'ya'ya ake bukata ya ka fahimci wannan bayanan da ya yi da kuma irin makomarsa ko irin fassarar da za a yi mashi to gaskiya duk da dai a yanayin yadda maganar ta zo kamar ta yi kama da cin fuska ga waɗanda suka tarin amma magana ce wacce shugaba muhammadu buhari mai kyau abin da ya sa na ce ta yi kama da cin fuska wato mutane ne suka taru suka yi cincirin a ranar sallah kuma don su gan shi ran sallah ya fito ya ga cincirindan jama'a ganin zai fito sallah jama'a yi aka fita farin dango saboda shi a kalli gan shi ka shi kamar celebrity yake har yanzu a wajen wasu mutane to amma sai shi kuma tunaninsa sai ya tafi wani waje daban kawai sai ya tafi tunanin ya kamata ma a dinga haihuwa haka ana yawa bai dace ba a dinga haihuwa haka kaza da kaza ya bada wata sanarwa kamar yadda ya lokacin da wasu suka kai masa ziyara a daura don su gaishe shi ice ina murna tinubu ya ƙara kuɗin mai ashe har yanzu sai ku karo karo ku taho kaga maganganu ne wato wannan magana da ya taron sallah magana ce mai kyau amma ta yi kama da cin fuska gaskiya ga mutanen da suka haɗu da shi a wani sai dai kuma ita najeriya gaskiyar magana a halin da take ciki wato wannan magana da ake yi ta kula da yanayin haihuwa saboda halin tattalin arziki in ka kula wato akwai wata magana da muka taɓa yi da wata ƙasa amurka take ce mun a amerika ba sai an ce maka ka yi wato eh, ka takaita haihuwa ba haihuwa ba yanayin tattalin arzikin an yi dizainin ɗinsa an tsara shi an tsara shi yanda da kanka za ka ga ya kamata ka yabi 'ya'yan da za ka yi ɗaukar nuninsu ai kukan da ake shi ne mutane za su suna ta haihuwa suna ta haihuwa amma kuma ba za su iya ɗaukar nauyin 'ya'yan ba ba za su biya musu kuɗin makaranta ba ba za su iya biya musu kuɗin eh, asibiti ba babu abinci wannan sau uku a rana ba sa iya ba su ran nan na ji wani masallaci sai wani makaho ya tashi sai ke cewa da Allah a taimaka masa da abin da zai ci ‘ya'yansa goma sha kaza a taimaka masa da abin da zai ci eh taimako abu ne mai kyau amma yaya makaho wanda sana'a ma ba kowace zai iya yi ba zai dage ta haihuwa yaya ta haihuwa yaya bai kuma sanya zai kula da su ba kaga wannan wani abu ne wanda ya kamata ko da an taimaka masa to a zaunar da shi kuma a nuna masa cewa waɗannan yaran da kake haihuwa ba za ka iya ba su abinci ba ba za ka iya kai su makaranta ba in ba su da lafiya ba za ka iya biya musu kuɗin magani su samu lafiya ingantacciya ba To sai kamar zalunci ne amma sai ya zo ya ce Allah ne ke ciyarwa Allah ke shayarwa Allah ne ke kula da komai a to ai Allah kuma wanda wanda bai fahimci tauhidi ba shi shine ke faɗa irin wannan magana Allah ya kaddara komai a rayuwa amma sai ya ba kuma da dama ga kowa ya tsara abin da ya kamata shi yasa akai wuta akai aljanna inda misali Allah ya bar abu kawai eh, a zube cewa kai abin da ka ga dama ba komai to ai ba zai wuta bai zai aljanna ba da shi kenan in ka shiga wuta sai ka ce kawai Allah ya kaddara ni dan wuta ne in ka shiga wanda ya shiga aljanna kuma a ce ba za a yaba masa ba saboda dama Allah ya kaddara shi sai ya shiga aljanna dan haka haka kaddarar rayuwa take dole sai mutane sun gane wannan kuma gaskiyar magana wannan abin yana daga cikin aikin da malamai ne ya kamata su zauna su yi wa mutane shi su wayar da su kan cewa wannan magana da suke ta ce bakin da Allah ya tsaga baya raba shi abinci a yi wa mutane bayani su gane cewa ba haka ake nufi ba domin in ba kai wani kokari ba Allah fa ba zai ɗauko abu ka zauna a gida kawai baka fito ba baka nemi aiki ba baka je gona ba baka je kasuwa ba baka yi komai ba kuma kawai shikenan sai ga kuɗi na zubo maka kuma sai ga abinci na zuwa maka ba a haka ba haka Allah yake ba kar a zo a waye gari kai kana cewa Allah ne ya kaddara kaza an je lahira a yi maka wata tambaya saboda ka azabtar da 'ya'ya ka kasa da amsa a kanta Dr. Modibo babu shakka maganar yawan yayan da ake haifowa ba yanzu ba ya zama abun damuwa ko shekaru kusan 30 da suka shige ana irin wa'annan maganganu kuma rashin ɗaukar mataki tun a lokacin shi ya kawo mu har a yanzu cewa shugaba buhari da hito ya ga cincirin da yara ƙanana sun yi baje-baje hankalinsa ya tashi ya hango cewa ba karamin lalura zai haifar wa najeriya ba a yanzu da kuma nan gaba shekaru goma zuwa sha biyu da suka gabata na samu labarin waɗansu 'yan siyasa yadda suka ga cincirin don yara suna fitowa a lokacin kamfe sun lokacin suka ga cewa lallai akwai ta fitina tattare da najeriya musamman ta arewa inda ake zubo 'ya'ya ba tare da la'akari da kula da su su ciyar da su suturtar da su kula da su kamar da addinin musulun da ya shimfiɗa ba sai aka cewa ta'addancin nan da barace-baracen da ake yin nan da yara almajirai dan shekara uku hudu kaga almajiri a jihar borno ya baro jihar sokoto ko jihar kebbi a wannan shekarun kai ka san ba haka allah ya ce a musulunci ba haka aka ce a tarbiyyantar da 'ya'ya ba to da yake wannan dai lalura yanzu ta zama karar ta zama ruwan dare kusan kowa yana ganin ta kusan kullum menene mafita a fahimtar ka bisa ga bayanin da shugaba buhari da kuma irin tunanin da wasu al'umma suke ta yi cewa yawan haifuwar 'ya'ya ba shine musulunci ba abin da musulunci ya ce kai a yi ba kenan na ce malam albani shekarun baya da yana da rayuwa ya yi magana akan ya ce allah da annabinsa za su yi alfahari da mu idan aka haihu 'ya'ya masu inganci masu kwari masu ilimi masu taimakon al'umma ba a zuwo 'ya'ya da za su zama bala'i fitina a cikin anguwa ba ko? haka ne yanzu abin tambaya shi ne haji umar sai kwanan ne shi buhari ya tashi ya san cewa an haifawa an yi ta haifuwa mutane sun yawa a najeriya kamar da ka ce shekara goma ko sha biyu da suka wuce ka je ka je ka abin da ake ce coverage ko kuma abin da ake ce ɗaukar labaru batun harkar siyasa aka ga cincirin da yara suka fito kamar busa kaho. sai yanzu ne meye ne shi president muhammadu buhari ya yi a lokacin da yake shugaban kasa ko da ke abin da faɗafa gaskiya ne abin da ke kawo yawan haifuwan nan da kake ganin mutane suna yawa yanzu ba mun ɗara miliyan mai tan da kusan ashirin a najeriya a yawan to in ka duba birnoninmu da kamar su ƙasan ma gaba ɗaya ba wai ƙaruwa take yi ba a'a mutane ne suke ƙaruwa wanda har yanzu za gani yau an waye gari za a ga manoma da makiyaya kullum faɗa suke a kan fili saboda haka dole ne gwamnati ta so ta yi nazari ta yi zurfi tarbiyyar da za a waya mutane kai kaga a da ana ce don census mutane su yi taifuwa ana rige-rige yanzu ibo a lokacin bayan da aka yaƙi biafra don muna nan kankana na aka tashi ana rige-rige ne za ka ga ibo a cikin shekara uku zai haifa haifuwa yara hudu to shi yasa yan arewa su kuma tun da ba da sauri ne haka za su dinga haifuwa ba sai da ta auren mata da yawa wani za ga zai auri guda hudu bayan in sun dan zanna kaɗan can kuma sake sake a aure wayansu wayansu malamai suna zuwa suna da suna jahiltan su akan cewa idan abubuwa su yi maka wahala ka ƙara mata Allah zai buɗa ma hanya to mun iso gurin Haji Umar inda dole ne mu zanna mu yi nazari mu yi dogon tunani a yadda muke tafiyan nan fi sabillahi yana da kyau mu yi ta haifufuwan yara da ba za mu kula da su ba yanzu kuɗin makaranta fa akwai kuɗin makaranta na yara wanda ake ce nazare a cikin shekara ɗaya a kowanne suke biya wajen miliyan biyu miliyan uku to ai ma in ka je wannan bangaren ke masu iya biyan miliyan biyu babu laifi in suna yi ya'ya ɗari amma shi talakan ƙayau da ke ƙauye to wanda makarantar gwamnati ma babu ma malamai ba kujerun zama a ƙasa ko a tabarma ko a ƙarƙashin ice ake zama babu ma malamai ta ina ba ƙauye wannan bai da galihu talaka zai zuba ya'ya goma zuwa goma sha biyu ko babu ilimi babu na boko babu na muhammadiyya in ka duba yanzu ajuma ko da ƙauyuka nan irin da yadda muka tashi muka gani su kakanninmu da sauransu ana da dare in akwai eh, kaman eh, akwai wata ana zama ana hira ana su tatsuniya ana kokoya mana abubuwa da yawa amma a yanzu duk da talabijin da komai in ka ga mutane sun tashi yanzu Abinda suke neman su koma gida su ɗaura zane su fara bacci da matarsu ba su da lokacin da za su zanna a yi wani muhawara a yi wasu tunani ko sai mutane kawai na siyafa kawai suke ta yi shi yasa za ga yara kankana na yanzu ana ɗaukar su daga wani wuri a kai su wani wuri ba tare da abinci ba su je zuma almajiri yara za ga suna kwance a lokacin ruwan nan ga sanyi ga komai a faranda za ga yaran su a wahala fi sabilillahi ya za ka zo ka kawo kamar da kace irin makaho ma da zai zuce yana da yara kuma guda goma sha hudu ba kana da wani kamamme ko kuma rikikin sana'a ko wani abu ba ya za ka ce da wannan yara kana bara wataƙila idan ka je bara na wani ya baka naira hamsin naira watakila in an yi ƙoƙari naira ɗari ko ɗari biyar so ka gani dole ne gwamnati ko kuma malamanmu na addinanmu ba mu maka malamanmu na musulunci a koya mutane ya za a yi zamantakewa da za a samu 'ya'ya daidai wa daida wanda za mu iya mu yi mu ciyar da su mu turatar da su mu kai su makaranta mu ba su ilimi na muhammadiyya da kuma ilimin boko mu sa su su sanya zamantakewan duniya yake don in ba haka ba abubuwan da yake fara yanzu in ka duba kamar wayannan da suke zuwa su kawo mutane su kai su daji yan ta'adda dina da kuma yan boko haram da sauransu duka yawancin su rashin ilimi ne saboda haka dole ne a gwamnatance ta tashi ta faɗakar da mutane a samu malaman addinai a samu mutane ta gidan rediyo da gidan talabijin wanda za su dinga shiga ana ma mutane magana cewa fa ga shi fa ga yadda abubuwa suke akwai ran da kwanakin baya ranar lahadi ina wucewa ta wajen masaka wallahi idan ka ga mutane da suke fitowa ina ga kamar wani ba a cikin daji na ko akan itace suke kwana ne ba sani ba don na rasa ina ne inda wa'annan mutane suka samu gidaje su yi bacci a ciki don mutane da na gani har tsoro na ji na ce to yanzu irin wannan fi sabilillahi mai gomi za ta yanzu siyasa abuja kowane rana yanzu yadda ake kama mutane a ƙauyuka da sauransu kwararowa suke abuja wanda yau ruwan sha a'a su bebe shi yasa yanzu muke kullum sai haraji wato idan ka kula da duk waɗannan bayanan da yake abubuwa guda biyu ne waɗanda suke addaba jama'a kaga abin da ya shafi haihuwa da abin da ya shafi bara ana liƙa su da addini amma kuma waɗannan abubuwan suna ta cutar da jama'a don haka lalle aikin malamai ne su fito su wayewa da mutane kai a kan waɗannan abubuwa guda biyun da suke nema su zama alaƙaƙai a cikin al'umma. Shirin madahun iko ne ke zo muku daga nan gidan talabijin na farin wata da kuma gidajen rediyon vision fm za mu je mu ɗan huta kaɗan idan muka da za mu duba sauran batutuwa da suka rage mana a cikin shirin musamman magana da ministan ma'adanai na najeriya dele alake ke cewar ana satar dukiyar najeriya da ke cikin ƙasa kusan dala amurka biliyan goma sha biyu a kowace shekara kuma dokoki najeriya za ta yi domin ta haramta wannan barnar da ake mata sai a dakace mu. mai kallo mun shirya kalle kalle idan mai kallo ya sha kallo ka san idan mai son kallo ya samu abin kallo ana nuna masa abin kallo yana kallo yana jin daɗin kallar kalakalan kallo a tashar da kowa yake kallon abin kallo a cikin kayan kallo mai kallo a nan ne zaka ga mai kallo ya nutsi yana kallon kallon abin kallon kayan kallon kallo kai mai kallon mai kallon daga ka kalli mai kallon zaka ga yana shauƙin kallon daga abin da yake kallo a cikin kayan kallon da ke kallo na abin kallo a tashar mai mai kallo farin wata sha kallo mai kallo kalla kallan kallo ya samu ga mai kallo a dan mai kallo katun na yara dan su kallo so mai suka dan masoya su sha kallo shiri da ya shafi lafiya dan mai kallo shirin al'adu shiri dan masu fikira dan mai kallo ga shirin kaza a kurki dan samun sana'a dogaro da kai dan mai kallo mai kallo wannan tanadin kalla kallan kallo na tashar kallon mai kallo farin wata sha kallo kana a fagen wasanni muna da shirin mutiki taka yadda yan wasa suke zare zuga a rariya a saka osi ta to madalla shirin madahun iko nake zo muku daga nan gidan talabijin na farin wata shakallo da kuma gidajen radio vision fm to dr ibrahim modibo na ga majalisar ƙasa ta yi muhawara mai zafi akan a saya wa shugaban ƙasa da mataimakinsa sababbin jiragen sama honorable satomi ahmed wanda shine shugaban kwamitin tsaro da na tattara bayanan sirri na ƙasa shine ya gabatar da wannan bayanin kuma na ga ya jawo cece kuce kwarai da muhawara mai zafi a cikin majalisa musamman a ɓangaren waɗanda suke ganin cewa bai dace a yi wannan hada-hadar ba na sayan jirage saboda wahalolin da ƙasa ke fuskanta da kuma abin da waɗansu ƙasashen duniya suke cewa shugaban ƙasa da mataimakin da duk jami'an gwamnati su rika hawan jiragen kasuwa ba dole sai sun rika hawan jiragen kansu ko na gwamnatoci ba amma akwai wasu da ke gan cewa kima ƙasa da darajar ƙasa babu laifi idan aka a saya ma shugaban ƙasa da mataimakin sabbin jirage domin waɗanda ake amfani da su yanzu sun tsoho ba su da inganci kwanan baya ma sai da aka yi wa shugaban ƙasa shata daga ƙasar netherlands zuwa saudi arabia inda ya yi aikin umra ya ka fahimci wannan muhawarar da aka yi da kuma dacewa ko rashin dacewar sayin a sabbin jiragen sama ga waɗannan shugabanni to ajima sai ina duba kamar wannan kwamiti wanda shi satomi ahmed wanda shine chairman din kwamiti na tsaro ya kai gaban majalisa akan a yi muhawara kai ina ga kamar ba su dubi idan ba su dubi kamar talaka da idon rahama ba a yadda ake ciki yanzu ba mutane na wahala komai tashin goron zabi ke a najeriya ba abinci ba komai amma fi sabillahi za a zanna ana tunanin yanzu za a je a nemo ni bashi a saya shugaban kasa jirgi da shi da mataimakinsa a sassaya musu abin jirage akwai jirage da yawa yanzu a ƙarƙashin presidential fleet ko kuma jirage kamar tasha ne na mota na jirage na shugaban ƙasa so ni ina gani me yasa ba za a sai da wannan jiragen ba a saya sabi waɗanda za su ringa jigilan shugaban ƙasa da meme ana tafi-tafi ba to in ka duba kwanan nan haji umar mun ga yadda jirage ba suke ta kifa ko mataimakin shugaban kasa ko kuma shugaban kasa a duniya ko da yake su wa'annan sun tsoro da suke yi shine idan jiragen nan suna da matsaloli kada wani abu zai faru to amma a zamani a yadda abubuwa suke yanzu ya zama daidai ne don gado shugaban iran haka ya rasu da kuma ko zimbabwe ne ko ne sunan wannan kasan kwanan na eh, mataimakin shugaban ƙasa? shi ma helicopter ya ja ya binne shi saboda haka ni abin da nake gani ya kamata shi shugaban kasa ko kuma najeriya ta zanna ta ga ya za a yi a dinga shigan jirage na haya in ka duba ingila fa ta fi mu arzikin kasa ta fi mu komai prime minister ingila sunat din nan shi british airways yake shiga yana shigan jirgi ne na talaka jirgin Talaka shi yake shiga ba wa ana masu cata saboda haka ni a gani na ya kamata gwamnati nan ko kuma kwamitin nan su kalli najeriya 'ya'yan najeriya idan rahama ana cikin wahala ku yi abin da zai sa talaka su ji daɗi ba wai abin da kuke jin daɗi don ku kulle yanzu ko duk 'yan eh, majalisa yanzu hawan Eh, wannan motoci na miliyan 160 kowa ke da shi sai dai akwai yan kalila wasu guda uku ne ko suka ci su ba sa so saboda haka suka mayar ni a eh, gari akwai masu ganin cewa marmakon ma a sai da waɗannan jiragen a sai waɗansu sababbi kamata a yanzu da tun da najeriya tana cikin hali na takurar tattalin arziki a sai da jiragen nan a bar ƙasa ba ta da jiragen shugaban ƙasa har nan gaba in ƙasa ta samu kuɗi a saya waɗansu jiragen a yanzu a riƙa hawa jiragen haya da kowane ɗan kasuwa da ɗan ƙasa yake hawa tun da akwai ingantattu kuma akwai kujerun manya da za a iya ba shugaban ƙasa ko haka ne don na gani yanzu ka duba ji umar me ba dalilin yawace yawacen da shugaban ƙasa da mataimakin suke ne a najeriya me amfanin su yanzu shekara ɗaya kullum suna kan hanya kamar jemage me ne suka soko da suka talaka tafiye-tafiye na mai kawo ma talaka na nasu gwangwazo wani muhawara mai zafi da aka yi a majalisa kana jin tana da wani amfani ko kuwa a'a tsari ne na gwamnatance cewa sai an tafka irin wani muhawara kafin amince da matsayin da za a bi domin wasu na ganin cewa me ya kawo ma magana muhawara eh an yadda shugaban kasa da mataimakinsa suna bukatar sababbin jirage kamar yadda ya kamata a kowace kasa akwai arziki a yi amma tunda najeriya tana cikin kunci karancin albashi ma na ma'aikata da tsadar rayuwa ga al'umma ya yi tsananin gaske kusan kullum gori ake wa gwamnati cewa ita ce kaɗai ba ta san babu amma tana yaɗa wa 'yan ƙasa babu me yasa shi ba za a haƙura da maganar jiragen nan ba a yanzu a riƙa hawan jiragen 'yan kasuwa to eh, sai ka kalli ma ita kanta maganar kanta gaba ɗayanta yadda ta taso da yadda aka yi ta kar ka manta kwamitin kula da tsaro da leƙen asiri na majalisa ne ya gabatar da wannan buƙatar, har kuma aka samu cece kuce a cikin majalisa shin ina kwamitin sufurin jiragen sama na najeriya ina kwamitin kula da harkokin da suka shafa da shugaban ƙasa da sauransu me yasa su ba su ba da wannan shawarar a sai jirage ba sai wancan kwamitin wanda shi magana tsaro yake na ƙasa da kuma leƙen asiri eh, a shi wannan kwamiti din yana aiki da ofishin mai ba shugaban ƙasa shara kan sha'anin tsaro kuma jiragen hada shugaban ƙasa ƙarƙashin ofishin mai ba shugaban ƙasa shawara kan sha'anin tsaro yake shi ya sanya watakila magana ta fito daga wannan kwamiti din to ai wannan shi zai gaya ma wannan alaƙar da take tsakanin ofishin mai ba shugaban ƙasa shawara da wannan kwamitin duk shi ne ya ja wannan zancen amma ai magana ake ta sufuri, magana ake ta walwala da jin daɗi magana ake ta kasafin kuɗi duk waɗannan kwamitocin babu su hannunsa a ciki babu komai amma saboda ƙarfin ofishin mai ba shugaban ƙasa shawara akan harkokin tsaro sai ya zama na cewa wannan maganar ta hannunsu ta biyu saboda kai ka san cewa maganar dole ma kawai za ma a wuce da ita Ito e amma kuma ka san hakkin kare lahiyar shugaban ƙasa ofishin mai ba shugaban ƙasa shawara yana da rawar da zai taka don haka hakkinsa ne ya tabbatar da cewa jiragen da shugaban ƙasa zai rika hawa ingantattu masu lafiya ne ba masu matsala irin yadda kusan dukkan jirage yanzu ake ganin cewa suna da matsaloli da baibai da su to su kuma sauran 'yan najeriya da suke hawa sauran jiragen su kuma wato shi ba ruwansa da su kenan ba a damu da rayuwarsu ba kenan yanzu muka ba da misali jirgi na 'yan kasuwa jirgi wanda yake commercial wanda kowa zai iya hawa shi prime minister ƙasar ingila yake hawa a daraja a duniya prime minister ƙasar ingila bai fi na najeriya ba ɗan najeriya da na najeriya an tsaro ake magana can ba su fi mu tsaro ba saboda haka wato magana ita ce har yanzu shi ya sa ba a iya yadda da shugabannin najeriya ku kuna magana ɗan talaka ya yi haƙuri ya ci gaba da biyayya duk wahalar da ake sha ya ci gaba da haƙura da ita yana sha amma ku ba ku iya haƙura me yasa shugaban ƙasa ba zai daure ya dinga shiga jiragen da sauran al'umma suke hawa ba in azaba ce in gargada ce in ma ne a ciki shi ma ya ji in ya ji watakila zai fi gane halin da ƙasar take ciki amma babu wannan ba a iya haƙura ba sa iya haƙura da jin daɗi ko yaya ne saboda haka shi ya yasa kaga ana magana shugaban ƙasa eh, eh, eh, a sai masa sabon jirgi a sai masa kaza ka duba yadda aka zo kasafin nan da aka yi bara aka yi magana irin motocin da za a saya hatta ofishin matar shugaban kasa, sai da aka yi magana motoci da za a saya na biliyan kasa gidan mataimakin shugaban kasa ana magana za a kashe masa biliyan kasa biliyan ashirin da wani abu gyara kawai ba sabon gida za a yi ba share fegi za a yi a gina gida ba amma za a kashe biliyan wani ba amma kashe amma an kaddama an kashe hmm. to saboda haka kaga irin waɗannan abubuwan su suke nuna ta su shugabannin su ba su da haƙuri na su sha wahala amma suna son kuma talaka ya yi haƙuri ai daga na gaba akan ga zarfin ruwa ya kamata su su fara haƙuri kafin su ce talaka su dinga yin haƙuri ibrahim modibo labarinmu na ƙarshe shine wanda ya fito daga ofishin ministan kula da ah, ma'adinai na ƙasa wato dele alake wanda ya bayyana cewar 'yan baranda da barayi cikin gida da kasashen waje da masu kisisi na satar albarkatun ƙasa na najeriya ma'adinai na najeriya suna kawo ƙasa hasarar dola biliyan goma sha biyu a kowace shekara sau da yan miyagun ah, sana'o'i da aikace-aikace da suke yi don haka ya zama wajibi a fito da dokoki da tsare-tsare masu ƙarfin gaske da zai karya lagon rukunin wa'annan mutane masu yi wa ƙasar najeriya ta annaki ta fuskar sata ma'adinanta a cikin hikima da kuma dabaru na zamani menene muhimmanci wannan maganar kuma ya za ga tasirinta a buɗe hanyoyin samun arziki na najeriya ya rage dogara akan maganar man fetur da kullum darajar shi raguwa take kuma ya zama kamar masifa cikin arzikin najeriya ma to idan ka duba haji umar albarkatun ƙasa da allah ya wadata mu da shi suna da yawa sosai saboda haka za ka ga cewa a najeriya yau idan an haɗa ƙarfi da ƙarfe za a samu mafita ta wajen tattalin arziki bunƙasa tattalin arziki to yanzu dai shi da ke ya zo ya gane akan cewa ko da ke ga yan jarida akan cewa akwai wasu manya-manya na ƙasar nan da wasu attajirai da kuma mutane wanda suke daga wasu kasashen waje da sauransu su ne suka samu zurfin tunani na kwarewa na satan eh, ma'adinai na kasar najeriya saboda haka dole ne a ga yadda za a yi a hana satan ka duba fa biliyan goma sha biyu na dala kowace shekara in ka duba ba ma shi kawai ba kwanan nan ka duba adam ushimole da gwamnan edo kuma shi yari chairman na apc ya faɗa akan a majalisa cewa ya sa akwai wasu gwamnoni da waɗansu attajirai waɗanda suka dukufa a satan walagulen najeriya suna kaiwa dubai suna zo sayar ya nemi majalisa ta dattawa cewa dole a yi muhara kai a gaya za a yi a taimaki gwamnati a hana wannan sace-sace to idan har muna so mu samu cin gaban ƙasar nan na Najeriya Haji Umar ba dole ne za mu dogara batun mai ba don mai yanzu in ka duba ko Senegal ɗin yanzu kwana kwana na satin da wuce nan sun samu mai yanzu ko ta ina ana samu ga su Niger da ina mai ɗin nan akwai ƙar za akwai lokacin da za a zo mai ɗin nan ma ba zai zama wani abun kiri abun abun nan ba don yanzu motoci da ake ana motocin solar ko kuma na rana a da batir da sauransu saboda haka wani lokuta za su zo amma ka gani ma'adinai har tashin duniya za a yi amfani da su yana da amfani so dole ne gwamnati ta tashi ta gaya ya za a yi a kare sace-sacen ma'adinai a koma aikin gona inda za mu samu ce da kanmu don yanzu a najeriya yunwa ta yawa gwamnati ma ta zama kamar an ce ana kiran clueless kamar ba ta da ma mafita ko kuma sanin yadda za a yi a yi tafiya da gwamnati yadda mutane za su samu abinci ko kuma yadda za a yi batun kiwon lafiya batun makarantu batun ma duba 'yan najeriya a kare batun tsaro harkar tsaro abun ya gagara saboda haka dole ne a ga mafita don ana ana zirge ana zarge zarge josu lasuwa ana zarge zarge cewa waɗannan manyan mutane su ne fa suke haddasa batun ma sace-sacen mutane da kuma ta'addanci dinnan don waɗannan suna so su hana mutane amin suna so su kare wuraren kada zo a yi abin nan so suna da haɗin baki da wannan manyan su yi ta zama a wurin don kada gwamnati ma ta isa gurin san gwangwazo menene muhimmancin wannan magana da ministan na najeriya ya yi ga magana sace sace nan da har da magana tsaro ma akwai wasu lokuta a bayan nan ba da jimawa ba na ga wani kwamiti ya yi maganar dangantaka tsakanin ma'adinai da ake ta sata da kuma ta'addancin da ya dabaibaye arewacin najeriya a yanzu to gaskiya wato wannan magana da minista ya faɗa magana ce wacce ya kamata a zauna a yi tunani a kanta kwarai da gaske saboda abin ya kama da to duk shugabanni gwamnati kenan bacci take yi kuɗin fa da yake magana dala biliyan goma sha biyu duk shekara ya fi rabin kasafin kuɗin najeriya ba a ce amma sace su ake to ita gwamnatin najeriya nawa take iya an ji an saci waɗancan ita kuma nawa take iya samu daga ciki ya kamata a ce in za a yi ma sata to abin da za a sata in za a yi ma sata ba kai komai a kai ba kuma ba a ɗauki wasu matakai ba ba a kuma hana ba shekara da shekaru to ya kamata a ce abin da ake sata bai kai rabin rabin abin da kai kake da shi ba da haka idan za a bi wannan maganar da ya faɗa ya kamata a ce najeriya ba ta cin bashi don misali in dai za a saci dala biliyan goma sha biyu to ya kamata a ce najeriya tana iya samun aƙalla dala biliyan talatin daga wannan abu a shekara don bai kamata a ce abin da ake sata ya fi abin da najeriya take iya samu ba kaga wannan ya, ya zo mana ga ayar tambaya akan najeriya bashe-bashen da take ci na menene kenan tunda kowa ya san cewa man fetur shi muka fi dogara da shi a najeriya amma ga wata kuma hanya ta ma'adanai wacce za a iya samun kuɗi masu ɗumbin yawa a ciki amma kuma sace ake to ko yana yawa 'yan ƙasa ne ke samun 'yan nan kuɗaɗen ba ƙasar ba kuma kila ba a biyan harajin da ya kamata ana biya domin najeriya ɗin ta samu kuɗin shiga kamar yadda ya kamata to shi to ai kuma ka shi ne ai abin da nake gaya maka wannan abin ba zai yiwu a ce gwamnati ba ta komai a kai ba ta bari kuma yana ci gaba da tafiya kuma babu saninta ba ba zai taɓa yiwuwa ba a ce ana sace maka fiye da rabin kasafin kuɗinka nawa najeriya ta yi kasafi ta yi kasafin akalla eh, naira tiriliyan 28 ne ko yanzu aka mai da shi har ƙarin da majalisa ta yi wa ɓangaren zattawa to an ce wannan wannan kuɗin kasafin haka ne wannan kuɗin da ake magana an ka janja dalar ya kai kusan naira biliyan naira triliyan sha shida wannan kuɗin da ake magana a kai a yanzu in ka je ka canja kuɗin najeriya saboda haka ya fi rabin kasafin kuɗin najeriya amma ana sacewa kuma ba a komai a kai ba akwai aya tambaya a ciki in ka da maganar abin da ya shafi harkar ta'addanci da sauransu da ka fara tambaya a kai wato akwai wani da muke magana da shi yake cewa jihar zamfara tana da arzikin arzikinta a ƙarƙashin ƙasar ta na ma'adanai wanda za ta iya riƙe najeriya salin alin ba wata matsala sai yake cewa ka san me yasa ake rigima a ta dambe a kan sai an hau kujerar gwamnan jihar zamfara na ce a'a ya ce saboda arzikin da yake ƙarƙashin ƙasar wanda ake tonowa ake haɗa baki ake sacewa a tafi da shi shi yasa za ka ga tana cikin jihohin da aka fi rigima a kan hawa mulkinta a najeriya eh amma kuma abin da ke da tashin hankali shine har wani doka ƙasar najeriya ta yi ta hana jirage tashi a wannan yankin ko zirga-zirga a wannan yankin saboda an danganta cewa sata ma'adinai na da dangantaka da ta'addanci tunda har yanzu baka ji ana sace masu haƙo ma'adinai ba amma sai ana ƙona ƙauyukan talakawa ana sace su ana kora su ana hana su walwala kamar akwai dangantaka tsakanin ta'addancin a jihar zamfara da sauran jihohin da ke da albarkatun ma'adinai da ta'addancin da ya ƙice ƙicin yawa har yanzu a yankunan arewacin najeriya ko to kaga wannan tambayar da kai ita ce muke so shugabannin najeriya da jami'an tsaro su ba da amsa ba a sace masu haƙa ma'adanai amma za a bar gun haƙa ma'adanai a je cikin gari a sace mutane ga wasu sun zo haƙan ma'adanai ba a sace su waɗanda kowa san suna da arziki hmm. kowa san suna da arziki saboda haka wannan tambayar ita muke so lalle lalle shugabannin Najeriya da jami'an tsaro su ba da amsar ta duk duniya ba wanda ya sai ba da wannan amsa sai su kadai to da wannan babbar tambaya ko aya tambaya da Nasiru Gwangwazo ya gabatar muka kawo ƙarshen shirin madahun iko a wannan rana a madadinsa da dr ibrahim modibo umar faruk Musa ne a madadin sauran abokanin aiki ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya a yi shagulgunan sallah lafiya Shirin madahun iko